والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل رسم رياض الصالحين واللقم الإمام النووي أنا مسلاتين جمعة في أنقر سندا أيوة yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da tamanin da hudu kuma za mu tashi babu himalin aba babin jure cutarwa wato ne cutar da kai kuma ka jure sai haƙuri kana da ikon karama amma ka kiramawa قال الله تعالى إمام النووي وبنجي تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين al الغيظ Allah ya tanadi aljanna saboda muminai waɗanda suke haɗe fushi idan an bata masa rai su daure su yi haƙuri wala afina anin nas da kuma masu mutane afuwa in aka zalunce su wallahi yuhibbul muslimin Allah yana son mai kyautatawa wannan aya mun karanta ta a can baya a wajen ba zai tsako farkon ayan wasalu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idal muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين الله تعالى تكوي غغاوا izuwa ga neman gafaran ubangiji subhanahu wataala da kuma neman aljanna wanda fatin ta kaman fa'in samai da kasai ne wanda aka tanade ta don masu tsoron Allah to kamar cewa kai suwaye ne masu tsoron Allah sai Allah ta ce allazina yunfiquna fi sara'i wad-dharra wanda suke siyar da zuciyarsu fi sabilillahi a lokacin sauki da lokacin tsanani wato ko suna da shi da yawa ko ba su da shi da yawa suna bayarwa fi sabilillahi Ya aka ce wal kadimin da kuma masu haɗe fushi wanda ya rasu ya ɓaci ba za su biyo shaitan su yi abin da bai kamata ba suna haɗe kushin su yi haƙuri wallahu yuhibbul muslimin wal afina anil nas da masu mutane afwa ya yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautata kana son mutum ya zama mai haɗe fushi mai yin akuwa sannan kuma mai wato ainihin kyautatawa an ce alhassan jikan manzana ta sulama wata rambaiwarsa ta kawo masa abinci sai ta ɓarar masa a kansa abinci gaba ɗaya zube a kansa shi ne ran sai ɓace fushi sai ta karanta masa wannan ra'ayin ta ce wal kazimin al-ghaiza Allah yana yabon masu haɗe kushi sai ta sai na haɗe sai kuwa ta ce wa la'afi na anin na masu yi wa mutane afuwa sai sai na yi afuwa sai kuma ta ce wa la'afi ba Musulmi Allah ya na son masu kyautata wa yake jiki na yin haƙi wannan ra'ayan suna magana in aka cutar da kai kai haƙuri ka haɗe, wanda hakan din ƙoƙari ne ba kowa ne yake iya yin sawa mun karanta hadisi a babin karshe na eh, hadisi na karshe a babin da ya gabata a sakin da ya gabata inda manzo ma ke cewa ta shahidu bi su'a inna ma shahidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab wato mai karfi ba shine wanda yake in ana kokowa ba mai karfi shine wanda yake mallakan kansa lokacin fushi, yake iya rijayan kansa ko zuciyarsa a lokacin da ya kushi ya hana ta yin abun da wato ainihin take son ta yi domin galibi in kai fushi to abin da zai biyo ba ba mai kyau wani in ka haɗe fushin kuma za ka ga fa'idan haɗe fushi yasa wani mutum ya zo ya tambayi manzala ta sama ce ya rasulallah ausi ka mini wasiki sai ya ce masa la ta babar karka yi fushi kuma da za a ji sun farar da da mirara ya yi ta ta yana cewa ka min wasiki sai ya ce masa la ta babar karka yi fushi ka yi min wasiki karka yi fushi iya nan ba a ƙara sai mutum ya ce fafakkartu fahimtu ko fa'alimtu annal ghadaba yajma'u sharra kullahu yake sai dai tunani sai na gane cewa fushi ba yana tattaro duk wani shar fushi yana sa kai kisan kai yana sa kai kalma bidda kai shirka yana sa ka zalunci wani ko ka cuci wani duk ba abin da baya sa. saboda haka fushi yana tattaro dukkan shar don Allah ya sa kai mai haɗe fushi ne to ka samu kyakkyawar siffa wanda za ka nisanci wato sharurruka da yawa ubangiji ta ala a nan ya faɗi siffofin masu tsoron allah waɗanda aka tanadi aljanna don su daga ciki akwai haɗe fushi da kuma afuwa wa mutane da kuma kyautatawa wato ainihin mutane suratu ali imran wa qala ta'ala ita Allah ta'ala ke wa man sabara wa ghafara inna zalika alamin min azmi wa man sabara lalle wanda ya haƙuri wa ghafara ya gafarta wato ya yafe inna zalika min azmil umur wani yana daga cikin muhimman al'amura wanda zai wa abu ya yafe ya yi haƙuri wannan babban al'amari ne ita ma na mun karanta ta a babin da yake kafin wannan a suratul shura to amma farkon ayan da ma da ya kama da tun ayan baya da yake cewa walamanin ba da zulmihi فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور Allah ta'ala ya ce duk wanda ya rama bayan an zaɓe wani ya cutar da kai karama Allah ta'ala ce ko wala kama a dai da sai wannan ba ba ba ba hanyar da za a biya kama in dai an yi maka abu ne karama ko shi kenan wannan ba ka yi laifi don a can baya ce asin, sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna mummuna irin zo za ka duk wanda zaluntar da aka yi sai ya rama in dai ce abin da ya masa ya rama aka masa ya rama wannan baka da hanyar da za ka kama shi kace yayi laifi kada ta ce laifi abin nan hanyar da ake kama mutum da laifi shine mutum ya zalunci mutane ba su zalunce shi ba idan dinga gani a bayan ƙasa ba tare da an masa wani laifi ba ba gaira ba dalili Allah ta yake kama alaihi ulai ka lahum azabul alim wannan su azab suke da azaba mai raɗaɗi yanzu kamar irin yankin nadir din dan Allah zai bayin Allah nan samu suke kama su suna duka su suna azabtar da su ba gaira ba dalili idan kana da awon wani ya zalunce ka sai ka zama ɗan ta'adda Ko wanda ya ce kan ne kake ramawa a karfa shi ya ci karfin ka ma baka isa ka zo kusa da shi kana ramawa akan wanda bai ji ba bai gani kuma ubangiji ta zafi wala ta zai wa ziratun hijira uku Allah ba abin da laifin wani ba ya shafa ba ga an kama mutum ana dukan ka yana ihu ana daure shi daure shi da sarka har wurin ya caki. a kama ana dukansa ba gaira ba dalili wai kawai zai yi kaya ɗan uwansa su ba da wannan zaluncin da bai yi kama nan ubangiji ta ala zai kama su ranar kiyama kuma ya wasu azaba mai raɗaɗi da tun a nan duniya ma wasu za su kanta da koda don shi zalunci ba a ba ai Allah yana gaggauta hukunci wa zalunci tun a nan duniya Allah yana kama azzalumi amma ya kan iya jinkirta masa an ba an ba su lokaci ne kuma akwai ran da Allah zai kama su wani za a kama aka kama mutum a nan duniya ana azabtar da shi sai kin da ta'addancin ba abin nan ba ne ba abin nan ba ba sana'an ka bane ne sai ka ji kana jin tausayi ma wanda ake yanzu yau ina akwai wanda na ga an ɗaure shi an rataya shi a bishiya kila wasu sun gani an rataye shi a bishiya ya faɗi yankin nami da ya yi bayani yana ihu a sake shi zai faɗi ko yana aika shi tausayin kuma ko ba abin tausayi ba dan shi ma bai tausaya wani sau Sauka ka mutum su yi ta duka da kaya da makami da kuma kiya da waye har ma su kisa ma su kashe mutum su tattaka mutum kaga waɗannan su ne azzalumai waɗanda ubangiji ala zai ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi a nan duniya da kuma lafiya ko a duniyan ma Allah ba zai tare su kawai dai lokaci ne su yi kuma akwai ranar Allah zai kama su duk wani abubuwan bayan wato son zuciyan akwai jahilci a cikin akwai jahilci a ciki da rashin sanin addini da rashin tsoron Allah da rashin sanin ya kamata nan ne mutum zai iya rufe idon sai inda irin wa'annan abubuwan amma duk abin da ya zafi zai sauki insha Allah komin nisan jifa ƙasa zai yi Allah ta'ala zai kama su to idan mutum ya zalunce ka kana da damar karama in kana da iko rahama to amma Allah ta'ala ce wala man sabara wanda ya hakuri Kuma gafara ya yafe inna zalika da min azamil umur lalle wannan yana daga cikin manya manyan al'amura amma ba kowace abu ne ake yafewa ba yanzu ya ta na a jarin ya yafe mun ko ana yafe mun ko sai da ta'addanci ba da zama kin banza da ran da ta'addanci zai gari to da aka kama masa hukunci kawai sai mutum shi zai ce ya tuba da kansa zai ce ya tuba a yafe masa sai a yafe masa Allah ta lafiya ya fi wa ‘yan fashi da makami in sun zo sun kashe makaman sun ke sun tuba kuma ba tare da sun kashe wani ba amma wanda ya kashe wani ga hukuncin ga hukuncin jika ko ya tuba ya kama shi ko ya kawo kansa ai wani wurin da ya kashe wa yan uwan masu karɓa da ya kai kansa ba wanda ya kashe mutu yan uwan ba su ya kai amma mutum da ya ta'addancin ba zai ce ya tuba shi kenan sai a ya kawo amma fa in bai tuba ba to al'abin nan walakun fil qisasi hayatu ya a yi qisasi shi ya Shi ne kawai a kashe duk wanda ya kisa da mutane su da yan fashi da hukuncin su ya إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الحرب فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض za ka ko a kaskashe sun don sun yi kisa sun kwace kuɗi sun karfi kuɗi a kashe su kuma a rataye su kowa ya ko kuma a kashe su kawai ba tare da ratayewa ba in kisa kawai suka ba ko a yanke hannayen su in kuɗi suka karɓa ba su kisa ba hannun dama da kafan hagu in kuwa ba su kashe kowa ba ba su kwace kuɗin kowa ba sun ɗan ta mutane ne a ji a kama su a ɗaure su da iya rayuwa ko har zuwa lokacin da aka tabbatar da su hannu cewa ko an sake su ba za su koma ruwa wannan kawai shi ne zai maganin irin wannan ta'addanci amma ba ba ba ba ba ba afuwa an ta'adda wanda bai ajiye makamin sa ba bai je makamin ka masa afuwa ya je gaba kuma ya sake kashe wani mai akai amma da yake ya gane kuskure ne tuba yake yi yana tuba yana neman hanyar sulhu yana gani ya shigo gari za a kashe shi shi kuma ya gane gaskiya sai ce ya kuma gari ke ba ya ce to kawo makaman kai kawo makamai wannan sai a masa afuwa Ya masa afuwa amma da bai tuba ba wannan kawai sai da jahali ba za a ajiye shi ba don ya je gaba ma zai sake wani ta'addanci Allah ya kawai قال يتي وفي الباب وفي الباب الاحاديث sabi kafin babi الابد Wannan babi akwai hadisan da suka gabata a babin da yake kafin da duk hadisan da karanta na babin afuwa suna iya shiga cikin wato ainihin wannan babin shi yasa malam bai kawo wasu hadisai da yawa amma ga wani hadisi guda ɗaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأوصل إليهم ويسيئون إلي وأعلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما كنت فكأنما تصفهم الملة ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم آه. إمام مسلم يروي wannan حديثا وعن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا تدشي أن رجلا قال ولمتنيت يا رسول الله يا كما ظل تسمى إن لي قرابة إنا دوسك ينقوى أسلهم إنا سادد زمنتنس وإنا كوتا تامس إنا زيارتنس ويقطعوني نقصنا ينكي من زمنتي باسا كوتا تامس باسا زيارتنا وأوصل إليه إنا كوتا تامس ويسيقون إلي أماني هنا موننا منه muna na biyu ina musu rana suna min dare ina kyautata musu suna zalunta na duk abin da nake ba sa gani musu na sun ce kasa akwai ni wajen yan uwan kai ga wani yana kokari akan yan uwansa amma shi ne abokin gaban kaushin su suke ji wa ahlumu anhum ina haƙuri dangane da cutar da yi da suke yi na jure bai jahaluna alayya ni ko suna mini wauta suna zagi na suna cin mutunci na yana daga cikin wuri faƙala wato kamar yana neman shawarar manzala ta wata ya zan yi da yin daidan wannan faƙala sai manzala ta ce la in kunta kama kunta in ka kasance kamar yadda ka faɗa sai kana kyautata musu su kuma suna zalunta ka kana musu haƙuri su ko suna maka wauta ka ci gaba dai fa ka annama tusibbuhumul malla kamar kana zuba musu toka ne mai zafi kamar kana zuwa musu toka ne mai zafi wato matukar kana kyautata musu su ko suna maka mummuna sakamako hakan in zai zame musu masifa a kan kamar kana ciyar da su wuta ne kai kana moran ladan da za ka samu da albarka na kyautata musu da kake yi su ko suna nan Allah yana azabtar da su da munana maka da su Allah ya kwace musu albarka ya jarrabe su da wahala da kuma ubangiji ta Allah ya sa albarka a rayuwarsu ba za ka karkace za ka fata kyautata musu domin suna musguna maka wasu malayan suka ce ma'anansa kamar kana kunyata su wato kamar kana sa suna rena kansu mutum da ya shi mugunta ke sai maka ba a son alkhairin ka shari yake so mana rago ya gaba kana kyautata masa kana son masa alkhairi shi ne ya ji kunya dole ya rena kansa dole ya kaskanta ma'ana ka ci gaba da yin abin da kake na alkhairi sau da haka kamar ka zo ka zuba mutum ka mai Zafi sai kaga zai shiga damuwa da tashi hankali to haka in kana kyautata musu wato ta mutu da kake shi ne rama wanda kake na cutar da kai da su domin dole su kaskanta su shiga kunya dole ne su shiga Allah ya jarrabe su ko da kai ka iya abin da za ka iya yi sai kuma Allah ya sa maka albarka a dukiyanka da rayuwarka karka ce za ka daina kyautata musu domin ba ta kyautata maka malai ce wa kasta baka sharhu sharhin wannan hadisin ya riga ya fi babin sakil arham a babin sadar da zumunci mun yi shi a baya babi na gaba babu gaba bi idan kai ka kurma to shar wa intisaru li dinillahi ta'ala babin da ke bayanin fushi idan aka keta alfurman shari'a aka taɓa wani abu na addini to ya kamata ka yi fushi wannan babin yana da alaka da babin baya walin tisari da dinin Allah ala da kuma taimakawa addinin Allah wato idan aka taba alfurmanka kai kai hakuri ne aka kai hakuri sai dai abu ya zama walaƙanci ne babu wata mafita sai an rama ko rama Zan Abu zai bin Mutanabbi ce yi qila ilmun qul falil hilmi wa hilmul fata fi ghairi da in an ce maka haƙuri ka ce haƙuri ko juriya tana da mahallinta juriya da haƙuri ba a mahallinsa ba wauta mutum ne ture ka kai haƙuri ya zai mangare ka kai haƙuri ya zai taka ka kai haƙuri ya ture maka hula ya tankaɗa ka ya ture ka za ka je ka kihu a kan wani abu ko a kan ko a kwata ko a wani lambatu sai kuma duk kai ta haƙuri kana da iko karama an ga zage ya faɗi to zai yi tsoron kuma wato yi taɓa ka idan takawa ne ka taka shi na matuƙar za ka biya so da ba ko idan ne ake yi ba na farko kenan na biyu kuma in an taɓa addinin Allah ba a haƙuri ba a haƙuri za ka aka taɓa Allah aka taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka taba addinin musulunci ba nan dole kai fushi sai dai abin da zai biyo bayan ne za ka duba a maslaha idan motsinka kai a abin in hukuma ne za ka ɗau mataki ka bari hukuma ta mataki don kila kai in ka motsa masifan wani masifa zai zai sauka a kan abin ya fi ƙarfin ka to bayan da ka iya kai dai kai fushin amma ba za a hana ka fushi ba in za ka iya ɗaukan mataki kuma ka ɗauka in kuma abu ne wanda ba kai ne za ka ɗauki mataki ba hukuma ne take ɗauka ya shafi jinin wani ko wani abu dai na rayin rayukan mutane da wannan take hakuri amma in ba haka ba ba za ta ba addinin Allah kai shiru ba in ta kama ta kai kushi ko ka daina mutum magana ma in ka ne ka dauki mataki ko wanda kake da iko wani da cikin magabata ya ga wani ɗansa hadisin manzala ta sama ya ce bai zai aiki da shi bai ce daga yau ba zan sake maka magana a gwada mushi kuma an taɓa alfurman Allah addinin Allah maza sama yana fushi duk da haƙuri da yake da shi in an masa sannan da taimakon addinin Allah in an taɓa addini kai fushi don ɗaukaka addinin Allah Kada ta'ala Allah ta'ala ce wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih suratul hajj wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama abubuwa masu alfurma na ubangiji ta'ala abubuwan da Allah ya yi wa alfurma fa huwa khairun lahu inda rabbi shi ya masa alheri a wajen ubangijinsa duk abin da Allah ya wajabta to yana da alƙurma sallah ta girmama sallah ta girmama azumi ta girmama tauhidi shine na farko ta girmama zakka ta girmama aikin haji wannan yana daga cikin tsoron Allah kuma shi fi alkhairi a wurin sannan haka na abin da ya shafi haramun duk abin da Allah ya haramta to karka keta wannan haramun girmama hannun ubangiji ba hannun ta'ala karka yi tata karka yi kisan kai karka yi ta'addanci karka yi bina da sauransu ko shan giya Allah tana shirka sannan haka nan wuraren ibada kamar masallaci ka girmama masallaci a wurin wasa ka girmama ɗakin kaba ka girmama alƙur'ani karka walakanta alƙur'ani walakanta shi za ka yi ridda duk wannan abubuwa ne na alfurma na ubangiji ta lawar da Allah ya sa musu alfurma to duk wanda ya girmama wannan wannan shi fi alkhairi a gare shi yana nuna tsoron Allah wa man yu'azzi sha'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub akwai tsoron Allah a zuciyar mutum ko kala ta'ala Allah ta'ala ce in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki addinin Allah yansurkum zai taimake ku yuthabbit aqdamakum sai tabbatar da zagazan in tansurullaha in tansuru dinallahi in kuka taimaki addinin Allah yansurkum Allah zai taimake ku akan dukkan al'amuran ku na addini da na rayuwa sannan wa yusabbit aqdamakum zai tabbatar da dugadugan ku a wajen jihadi ba za ku zama tsorata a wajen yaki zai tabbatar da dugadugan ku akan musulunci zai tabbatar da dugadugan ku akan sirati za ku haura sirati a cikin ku ka in ka taimaki addinin Allah, Allah ta'ala sai ya taimake ka a cikin dukkan al'amuran ka na duniya da na lafiya. karatar ka yadda ga wani abu na taimakon addini ka sai ba ka ko da jikinka ko da ƙarfinka ko da zuciyanka ko da iliminka ko da dabaranka da wayonka da sauransu a zuciyanka ka ji girman abun domin kana son addinin Allah ya ɗaukaka sai Allah ta'ala ya taimake amma idan ba a taimake addinin Allah ba sai Allah ya bar mutane da wayonsu ba za su iya ba kuma ba za su iya ba yanzu duk abin da yake hana ci gaban addinin musulunci ko kuma ƙarfin musulmi wato ya zama suna da rauni saboda ba su riƙe addini yadda na baya ku karke shi inda sun riƙe addini yadda sahabbai suka riƙe da kun mallaki duniyar nan gaba ɗaya amma akwai sakaci na riko da addini sai sa Allah ya tsora kafurai a kanmu قال يتي وفي الباب حديث عائشة السابق أولا باب أقوي حديث عائشة وأن رجاء في باب العفو afuwa. عفو حديث dogo wanda. wanda su mai ba da kisan irin wahalhalun da ya sha a lokacin wato daidai na'i lokacin da ya sha wahala da shi ma amma duk da haka za su mai musu afuwa duk da sun karɓa da kanci da da jifa da sauransu gina-gina mala'ika duwatsu ya zo ya ce ka zai ka ba ni umarni in kifar da wayannan duwatsu guda biyu na makka a kan jabal abin ubaisin da jabal qaiwan za ka mai ce a'a karka alakar da su wanda ya mutu addu'a ce ka ghafir li qawmin fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta mutanen nan ba su san ni annabi bane shi ya su kai shi ma wannan hadisi yana nuna muhimmancin afwa وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البجري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يؤذي بنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موئدة الأرض أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه كبير والصغير وذا الحاجة متفق عليه وأنا حديث البخاري مسلم سكر وسوش وأنا أبي مسعود لقى أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري كل زياد الأدب wa anhu Allah da shi duk wani yaƙi in ka je ba a cewa ba a danganta mutum zuwa ga wannan yaki amma sai badar sai a ce albadari wa huwa badariyu ya ji yaƙi badar ba da yaƙin badar ce fi kowane yaƙi daraja ce fi kowane yaƙi falala don Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da sababin sa shine babban yaƙin da aka musulunci samun karfi da sababin sa sannan bani ta'ala ya gafarta duk wanda ya je wannan yaƙi wanda ba su je yaƙin ba ma sun yi ta jin haushi ba su je ba su je yakin ba ko sai a ce mutum ya halarci yakin badar to da kashe shi yasa daga daga kula shi don aka sahabbai a daraja a Bakar da Umar da Usman da Aliyu sai waɗanda aka wa albishir da aljanna mutum goma sauran shi dan kenan a cikin goma daga gaske kuma sai ahlul badar wannan suka je yakin badar a daraja kala yace ja a rajulun wani mutum ya zo idan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzara sallallahu alaihi wasallam fa yace inni la ni na kan yi jinkirin sallan asubahi min ajali fulani saboda wani min ma yudidu bina saboda kawai ka mana sallan da yake sai zama baran lokacin da ake aka fara sallah ba sai na gida sai can an kusan rukuku sai na fito saboda ba a son ya taƙi yana yi ko kuma zama baya zuwa a subahin ma saboda ne saboda kawai ta sallah da liman yake yi to sai mana ya kawo kukansa ne zuwa ga maza sama ko fatawa duk da cewa sallah a suba ana ta amma kuma ana kula da kowa ake jagoranta kila akwai tsofaffi akwai masu rauni akwai masu sungulla wani ma kila kan hanya ke tafiya zai so da haka sai a takaita mutum sai ce ni fa ba faɗi suna sau don kaka fallasa shi shi ni ce to ni fa na kan jinkirta ban je sallar asuba ba ko kuma ban je da wuri ba saboda wani ne ke wani limanci kuma yana kawai ta sallar asuba ila suratul bakara yake karanta to sai ce kamar aitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzalar ta kuma gabi ba yayi sai shi mauki da kin a wa'azi kasu ko sau daya ashadda mimma gabi ba yau mai mafi tsanani daga irin fushin da ya wannan rana wato ban taɓa ganin manzo Allah kama ina fi cikin fushi kamar irin wannan ranar ba saboda wannan matsala na wannan limanin da yake tsawai ta kalla har yakan sa wani ma bai fito ba wa qala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna minkum munafirin daga cikin ku akwai masu koran mutane daga masu koran mutane daga masallaci da wani yana tsawaita wani gure ke bayi gure ke sallah yace fa ayyukum amman nasa duk wanda ya sanya duk wanda ya mutane limanci fa yujis ya takaita takaita gwargwadon halin mutane kar ka dinga tsawaitawa ka dinga tsawaitawa fa inna min wara'ihi al-kabira domin a bayan limamin nan fa akwai da yawan shekaru shine al-kabir zai iya jure abinda matashi zai jure na tsayuwa idan iya ba wasu akwai yaro shi ma bai zai iya jurewa ba wa zal hajati da ma abocin bukata wataƙila wani tafiya zai daga wannan wuri wani ya fara jirgin sa yana son abin nan zai je ya talla ya dawo a tsari kira ce kwastoma ya jira shi kuri jira shi kwastoma a wata yawan wa za'ifa da mai rauni wani mari ba mara lafiya wani bai da lafiya wani yana da rauni gina wa. amma ka tsawaita ka tsawaita aka kore shi gobe gare da jam'i ba sai ya sallaci kai a gida to ne maza su ya kushi akan wani إن منكم منفرين ما سكورا متعب وانا يا فارد معاذ بن جبل رضي الله عنه لكي يسلم إيشاء تارد مرات سيقوم أجا متعنين تقوم مسلما وسيدين دقوه تكرات وصلا يجي خرن في سورة البقرة وانا ما تعجي قوة سيئين كسلم تقوي سلم فرغم وسيدين أكتك أكبر معاذ لعبار يقول سيئين أن نقوم نفسي سيئين كسلم تقوي sai aka yi dai kai wa manzana sama karan wannan matakin da shi gashi ana sallah shi ki yanke sallan sai aka kira shi aka ce me yasa kai haka sai ta ainihi wato shi mu'azu da ya kasance yana sallah tare da kai mu sai mu je muna ta jiran sa a unguwar muna ta jiran sa amma ya zo kuma sai ya tsawaita karatu ya ta tsawaita sai na gaba zan iya ba shine kawai ne yake sallah ne sallah shine manzo kuma sai fushi inda ta ku a turidu an takuna fattana ya mu'az tana son faɗa mai fitinar da mutane ta hana su zuwa Allah wani zuwa kushi ta masa faɗa ta masa faɗa kace to da yau za ka yi sallah ka dinga karanta wadduha wa shamsu wadduha da wadduha abin nan wallahi idza saja da irin su shabbih isma rabbikal a'la da ikra bi rabbikal ladhi da guda ita ka dinga karanta irin wannan tsawon kun zai yanzu shi mai tsawaitawa gani yake aikin ladayi ko kuma hakan yana da kila shi ya fi amma ana duba da maslahan mutane in ka hajji ne dama kowa shi ya kawo kansa ya san cewa za a tsawaita amma sallar farilla ai dole ne ka zo masallaci in ana tsawaitawa ko wanda ba za su iya juya ba da tsofaffi da sauran masu rauni amma za a gwajin wajen ya fara kira a gini ta musamman matashi wanda shi yana ji da kai ko da ma in kai ne kake limancin ma ba ka gajiya kamar yadda ba mun suke gajiya kai ba ka gani wani kuma sabuwar hadda ne yana so idan da ke haddan kaga ba a masallaci ne za ka dangane ba sai ka yi haƙuri sannan an zo sallah ka jura suwaye a bayan ka akwai tsofaffi akwai yara akwai masu rauni ba wai matasa ne zalla ƴan uwansa ba sai ka taƙaita ya sa maza kuma ce inna kun munafirin akwai masu koran mutane a masallaci ko bin tsawai ta karatu da suke fa ayyukun amma nasa falyujiz duk wanda ya ke mutane limanci to ya takaita ya takaita karatu ne? ba kuma wani takaita yana yin ka karanta aya fi ko uku ba ko ta sallah da irin kira'an da ake mata ai maza kuma ya limanci ko duk an faɗi irin surorin da yake karanta an ce yana karanta bakara daga farko zuwa cikin sai ka lura da suwaye mutane an ya karanta su yusuf a sallar magariba amma a lokacin suwaye mamu ba masu gudu ba ne ba masu gudu ba sai ka duba naka kuma wa da iya juriya kuma ba kunyo yake yi ba wani lokaci aka ce Ya yau yasa shek ibn usaymin shek sale ibn usaymin wani babban malami a saudiya in zai karanta su yusuf da magariba sai ce wa mamunsa to yau ba su yusuf za mu karanta dan kowa shi da an bara gari ba ka tafi wani masallaci can inda za a karanta wancan ko na adaina kal kautara kaga ba ba kura maka ko kuma za ga ka ga za ka iya ba ka da wani uzuri shi nan sai ka tsaya ai da kai wannan shine hikima saboda haka liman ya kamata ya zama waye ba wanda zai dinga takurawa mutane ba akwai wasu ne limamai za ka ma mamu suna bin hauzin su ba ka kuma a cikin su lafi ko da yana suna suna yana takurawa kwarai da ba. wa na aisha ta radiyallahu anha قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد سترت سهوة لي بقراب فيه تماثيل ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يباهون بخلق الله متفق عليه أنا حديث البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها أبا عائشة الله يتدعيها قالت تشيك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره manzala kuma ya gabato cikin wata tafiya wato ya dawo daga tafiya wa qad satartu sahwatan li alhalin na suturce wani wundo na wato ba asalin wundo ne mai kofa ba irin mara kofa idan ake ajiya kaman kai wata yar kanta kaman wata kanta haka inda za ka ɗan za a dinga ajiye abu to amma ba ta da mafarki ba ta abin da mafarki sai ta yi masa labule ta yi masa labule shi ne ma'anar sahawa mun fahimta irin wannan da baya kulla ga shi wanda ne amma aje aje ne ta baya ba a buɗe ko kuma wata kanta da mutum zai ina ke cewa kanta ne kamar cabinet na kitchen haka to amma ba marfi sai ta sa labule ta rufe amma tana dan ajiyar ta waje to shi ta ce wa laqad su sahawatan li na rufe wani wundo na ko kuma wani wani wani wani kanta na na ajiya ne kiramin da labule fi tamasil a cikin sa akwai hoton gumaka akwai mutum mutum a jiki an zurza na mutane a jikin wannan labulin wanda na suturce wani bangare na ɗaki na da shi zan ma ra'ahu rasulullah ta suma, inda maza Allah ya ganki haka wuce ya gashi shi ma nan haka wuce ya kama yayya gashi me yasa ya gashi saboda hotunan jiki idan zane na gumakan. wata lawwana wajen fiskansa ta canja wato saboda fushi ka kai mu ce fushi fiskansa tana canjawa gaba ta idan su yi ja da sauran وقال سيدي يا عائشة يا عائشة يسمي أشد الناس عذابا وأن تكفي كل إير متعني شكاء عذابا عند الله أو جن الله يوم القيامة رانا القيامة الذين يباهون خلق الله وأن تكفي كيف يوم هديثا الله suke yin abu kamar yadda Allah yake yi ne ka zo ka zana mutum ko tsuntsu ko dabba kana farkon Allah ya yi mutum kai ma za ka yi Allah ya yi saniya kai ma bari kai saniya ya yi tsuntsu ko kaza ko agwagwa kai ma ka so ka zana to kana kwaikwayon hadisan Allah kuma za ka bare zama irin na Allah wasu suka fi kowa azaba ranar kiyama ya zo a hadisi za a dinga azabtar da zuwa cewa su buta masa rai da Allah yana da rai naka ba da rai to ka sa wa naka rai da kana kwaikwayon hadisan Allah shi ba zai iya ba ba shi shayar guda biyu a ba shi igiya a ce kuje su ba zai iya daure su ba sai ta azabtar da shi so za ka ba a kwaikwayon hadisan Allah ba za ka zo ka sassaka abu mai rai ba ko ka zana abu mai rai ko ka gina abu mai rai haramun da su ne mutum da ake yi kuma ka ne ko doki ko maka wani wannan haramun ne baya halatta don hanya ce ma ta shirka su kuma ka ne fara suke bauta su suka fi kowa shiga zabar Allah ko mala'iku ba sa shiga gidan da akwai irin wannan hoton na zane ko na ginawa ko na sassaka amma hoto irin wannan na girafa wanda za a ɗauke ka a hoto ko a bidiyo hoton kan ne a jiki wanda mun sha bayani cewa ba wannan aka nufi da wannan shi halal ne saboda shi ba kwaikwayon halittar Allah ba ne halittar Allah ne a wuri ba wai ka zana ne ko ka gina ko ka sassaka na Allah ne ka haska ka ya fito a wannan wuri ba ka ce kai kai shi ba malaki asawatu kasuffa kamar suffa shine wannan dan abun ajiya ɗin na daki wasu ce tsakanin ɗaki da ɗaki ake yi. ta kone bai ne dai bai yana kasancewa a gaban daki wal qiramu kuma bi kasri da kafi da kafin fitra fikrun raqiqun labule ne siriri wa hatuhu wa hatakahu afsada a surat allati biya qata surutun dake shine ya yaga shi ya yaga shi wannan shi ke nuna maka gumaka haramun ne in kana da riga wanda aka zana wani dan kwallo ko wani arne mawaƙi. ko mawaye ne ko ni wani ne aka zana haramun ne don kwaikwayon halittar Allah ne ko a ginin a ka zo a zana maka hoton wani ko wane ne haramun ne Allah yana fushi da wani ya sa manzon sama yi fushi ya ga wannan ya ga wannan hoton ko mala'iku ba za su shiga wurin wannan wurin ba mala'iku ba sa shiga da inda kare yake da inda wannan hoton yake don manzon sama ya alƙawari da malaika jibril zai kawo masa ziyara eh ta jiransa har gari yawa bai kawo masa ba washe gari da ya zo sai ya ce ya aka yi jiya na ta jiranka ba ka zo ba sai ce eh a ka akwai kare mu kuma mala'iku ba ma shiga gidan da akwai kare ko gunki a sai a sai hasan ne ya samu wani ɗan kare yana wasa da ke shiga da shi ɗakin manzala ta sama mutum da aka fidda wannan karin sannan mala'ikan yi shi ne ke da labari sai suka na lalle jiya hakan ya zo da kare yana yaro ne yana dan wasa da kare yaro ne jikansa jiya ya zo da kare ya shiga cikin abin nan karkashin gado sai washe gari aka fidda shi to mala'ikun rama an ba sa shiga wurin ta mai take kaga akwai matsala to na biyu ko manzo sama yi fushi saboda an saba wa Allah ta'ala duk inda ake sabon Allah idan kai mutumin kirki fushi za ka yi za ka jiran ka baki me yasa ake wannan wannan ba za ka so ba za ka ba za ka ji sai ka samu wani nutsuwa a wurin da ake tata ko ake fasikanci ko ake shan giya ko ana kiɗa da rawa a wajen ana ganga ana rawa kuma kai kana wajen kuma wurin ka bai ɓaci ba ko kai ba mun babu tsoron Allah tare da kai to da haka manzo to ana kushi in aka keta alfurman Allah aka keta wani abu da Allah ya haramta aka je aka aikata shi wannan ne zaka ga fushinsa amma ba an taɓa shi shi ba hadisi na gaba wa anha anna quraishan ahammahum sha'nul mar'ati al-makhzumiyya allati sarqat faqalu man yukallimu fiha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqalu man yashtari alayhi illa usama ibn zaid hibbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فكلمه Usama. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاقتغب ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت يدها متفق عليه وانا حديث شما بخاري ده مسلم شكر ويدوش wa anha daga Aisha radiyallahu anha Allah ya dare anna quraishan hakika quraishawa ita ce kabilan da tafi kowace kabila daraja a cikin larabawa kabilan da manzala ta ma fito a ciki ahammahum shanul mar'ati al-maqdumiyya sha'anin matan nan al-maqdumiyya wato sunan kabilan da kabilan Quraysh wato ya dame su allati sarakar wanda take fada wata mata ne ta yi kata aka yanke mata hukuncin yanke hannu a zamanin maza na kasana ba a yanke hannunta ko kwai shawan sai abun sabai daga cikin kwai shawa sai abun yi tafi su za a yanke hannun matan nan za a yi haka abun abun tausayi ne amma idan abin tausayin sa ba a yanke ba zai je sake sata wani ma ya sake barna sai sai ta yasu amma da ya ce maka ga wani nan an yanke masa hukuncin ya yi sata za a yanke sa sai tausayi sai ya kama amma kuma hukuncin Allah Allah ya ce ka tausaye shi a yanke a akwai dalili farko shi zai zama masa kafara na laifin da ya yi wannan zai hana wani ya irin wannan laifin sai wani abun sai dame su da kalu sai suka ce man yi kalli musiha rasulullah sallallahu sama waye zai wa manzon Allah magana ne eh, ko bai ne wannan ma har a yanke wannan za a yanke hannunta ka zai hannun ya tafi ba shi kenan ba zai masa magana wa sai suka ce man wa alaihi illa usama zai ne to waye zai iya kaurin kai ma'ana yi shahada ya je yi manzo Allah magana in ba Usama bin Zaid ba Usama dan Zaid ba hibbu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hibbu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake so wato kan gatan manzo Allah Sun zai Zaid bin Harisa bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Usama dan zai ne yaron gidan manzo Allah ne sallallahu aka ce to yanzu waye zai yi zai yi abin nan zai rufe ido ya je ga maza da tuwa ya nemi alfurman a kyale wannan matan ya ka ce to ana hace usama abubakar ba zai iya ba umar ba zai iya ba me yasa usama zai iya yi saboda shi yaro ne zai je da yan wasu kalmomi maza da tuwa ba zai fushi da shi ba kila yin abun fushi ne ma ba zai fushi da shi ba za a ba shi uzuri kila ya ka ce to usama shi zai iya ya san irin lafuzan da zai iya gaya ba shi da abubakar ya san wani abu haramun ne kuma ba zai yi yi umar ma haka so amma duk da mutum yake wata ran aka iya samun wanda zai iya samun sai gaya masa wa ya nemi alfurma sai ma wasu suna tsoron neman alfurma in zai jira a kansu wani sai ya je to sama yaro gidan maza kama wani ya san irin kalmomi da zai masa kila ba zai fushi ba sai ya je fa hu usama usama sai masa magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala kuma sai ya ce a tashfa ufi hajji min hududillah inda aka bai tsira ba ya ce yanzu za ka yi za ka nemi alfurma a cikin hajji daga cikin haddodin Allah Allah ya ce wanda ya yi sata a yanke shi kasu. a huma na kala min Allah wallahu a والله hake حكيم فراو نميل da farawo ya mace a yanke yanzu. Yanzu za a yanke hannun kuma ka zo ka ce wai za a yi masa afuwa manzo sun ce kushi yace za ka yi ceto ko za ka nemi alfurma cikin hajji daga cikin hajjojin Allah sun makama sai maza su mafi ta ce kaf ta ɗaba sai ƙirƙiri yin hudu ba ya san min bari ya kira mutane sun makala sannan sai sai inna ma a halaka man kana ku Allah ya halaka da wanda suke kafin wata ruwan inna ma halaka man kana ku wanda suke kafin ku sun halaka annahum kanu idza sarqa fihim ash-sharif idan madaukaki wani shugaba ko mai kudi ya yi sata taraku sai su bashi banu isra'ila kenan in mawadaci ne ko mai mulki ya je laifi ya yi sata sai a bashi ba za a yi kyanonsa ba wai za saraka fihi mudda'ifu idan mai rauni ya yi sata wani talaka ko wani miskini ko wani wanda ba da wani shugabanci ya yi sata a kamo alaihi hadda sai su kai masa da hadda shi ba ba bane sai a yanke masa hannu amma in babban mutum ne ko dan babban mutum ba wajen za a nema masa mafita sai manzo sama sai ce wai mullahi na rantsi da Allah law anna ta binta Muhammad da ce fatima yar muhammad wato yasa kenan yar manzala ta sama ce da za a ce saraka za ta yi sata da yada ha wallahi da kane da kai da yanke hannunta da zan yanke hannunta to da haka kenan ko ya ta ne ta yi sata zan yanke hannunta ba ƙarshen ɗaukaka ba kenan yar manzon Allah ta sama kuɗin shugaban ƙasa ne sai za ta hakawa da za a yi gano balle ta rawa ne da wani minista ko wani gwamna ko wani to manasa ya fushi a nan saboda mai saboda an taɓa alfurman ubangiji ta an taɓa shari'ar Allah an taɓa addinin Allah shi ya sa ya fushi shi ya sa ya fushi so laifi duk laifi ne ko kana da wani matsayi ko ba yanzu misali da za a ce wanda ya fi kowa kuɗi a duniya kuma kaddara shi ya fi kowa imani shi ya fi kowa ilimi na addinin musulunci sai ya kashe wani da gangar wanda ya kashe kuma shi ne ya fi kowa jahilci a cikin musulmi da talauci da rashin galibu da sai an kama shi an kashe shi Ba za a ce to ai wannan babban mutum ne yana amfanan al'umma da dukiyarsa da iliminsa kuma an san shi dai mutumin kirki ne wannan kuma ba wanda ya san ina za a kama shi a kan shi saboda almuslimuna da ta kafa ujima uku mai tsabi zimmatin adana kuma ya sun alaman cewa sai aka duk ɗaya suke jini duk ɗaya ba za a ce a yi wannan maɗaukaki wannan a babu dajiya in wani miskini ya sata a yi sa to shugaban ƙasa ma ya sata sai a yanka. malamin da ya fi kowa ilimi a ƙasan ko shi yake ba da fatawa duka ƙasan an sallama masa yi sata sai an yanke abin wanda ya fi kowa wani saka ya sata sai an yanke abin ba wanda za a bari hukuncin Allah duk ɗaya ne akan kowa ba a ba a tsere wannan a barawa mu to haka in mutu ya yake yin sabon Allah ya saba wa Allah da kowa ne shi ba za a daga masa ba za a daga masa kafa ba anan manzala ta kuma ya ci shi saboda ga haddi za a yi amma kuma wani yana so ya ce wai a bar shi a kyale shi yaushe za yaushe al'umma za su gyaru ana yin nan za su gyaru yanzu ka ga fa abin da ya bata shari'o'in kasan nan shine akwai waɗanda suke wankakku ko shafakku da mai ake cewa ne da Hausa wanda sai su yi laifin ma ba a taba su <laughs> akwai wanda kuma ko an taba su din in wani magana sai a kyale su ba za a mutu har ayyuka hukunci ba to dole za a gyara akwai kasar da in aka same ka da tace dukiyar gwamnati hukuncin kisa ne Kowa ne ka za a kashe ka shi ke ba za ka taɓa ganin wani ya yi sata ba amma mu ba kisan ma ake yi ba dan daure ka za a yi lokaci amma wani kawai shi saboda matsayinsa a gwamnati kwata-kwata ma ba za a tono ma zai fin nasa ba bincike a kan wani gwagwoya abin nan ko an kama shi din wani zai magana shi a jare ko ya je ma ya musu alƙawari na wasu abubuwa shi ke shi ba za ta ba to ya za ya gyaro ba za a gyaro sai hukunci yana hawa doka tana hawa kan kowa yadda za a iya gyara al'umma amma ba ka ba al'umma ba za su gyaro ba na hadisin yana nuna mana idan alƙali mai laifi wajen alƙali ba a zuwa a cece shi yanzu da a ce mutum zai maka sata ko sace maka kuɗinka ko motar ka sai ka kama shi sai ka kai shi gaban alƙali Ku sai alƙali ya hukunci cewa za a yanke masa hannu to ba dama ka ce a ah, na yafe masa a kyale ko ɗan uwansa su zo su baka haƙuri sai ka ce ka yafe a ka yafe motar ka ne amma baka yafe yake hannu wannan ba na ba amma kuma da tun a gida da ka kama shi in ba a kai shi kotu sai ba ka haƙuri aka ba ka haƙuri kace shi ke nan je kana ya ce ga wani kuma ba zai je kai ka a ne a kama shi a yanke masa abu don ka ne a kanka amma in haƙƙin wani ne kuma baka ka ba wannan dole za a kai shi za a kai shi wani yaro wani sata aka kai shi gaban manzana ta zama aka yanke masa hukunci abun nan za a yanke masa hannu sai ce yawon suna na ya fi masa ya ne cikin ina da ina ma kafin wannan lokacin da kake kafi kafin a kawo shi nan da sai a ya fi masa domin ta'addanci ya je a gari na haƙoƙin jama'a ko baka da damar ka ce ka ce ka ya fi masa so da haka maza sa ya yi fushi a nan saboda ana neman a shiga hurumin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kuma a maida mu irin zamani irin na banu isra'il wanda shi babba baya laifi ko ya yi laifi ba za a hukunta shi ba wannan shi ya bata al'umma muttafaqun alayhi komin malintan mutum komin shugabancin mutum in ya sa in ya fada cikin karna da sunan ta karna shi ma sunansa mai karna kuma za a masa hukunci na masu karna وعن انس رضي الله anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة وشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة ولا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تات قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو aw هكذا متفق عليه وانا حديث hadisin daga بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة فقال يا جماعة جينا في القبلة أقنبر الأسئلة بوم بوم مثلا سيغون يا توفى الدكاكي أولي توفى الدكاكي وشق ذلك عليه وانا أبو سيد تعليش يشي قد هموة رؤية في وجهي حتى رؤية في وجهي هل أكداني أفسكن سرن في أبعاتي ya mutum da zai na tsofar da yawo a cikin da masallaci ko kama kin zama sai tashi fa hakka bi yaji sai kankare wannan kakin da hannun bai ke ma wani tashi ga kankare wa zai ya mutum Ka kada sai ce inna kuma hakika ɗin ku ka ma fi salati in ya tashi zai yi sallah fa na yunaji rabbahu yana ganawa da ubangiji ne idan ce Allahu akbar kana ganawa da Allah ne وإن ربه حقيقة أبنجين سبينه وبين كلانا فكان يتداخل إذا إن كان أغانا دعا لا يكن أرارو كمان غاكا غا الله كنا تتولنا ولا يبدو أدوكم كبال الله فلا تكدونين فوفت يا أبنجر يا يا أبنجر ألوك تياك ما يتك هرارو غا الله تعالى أغا حميد يدو أحجيش الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك da duka banga ka kana ganin Allah in ba ba haka ba zai kai kan cewa Allah yana ganin ka to ya kamata ka kofar da yawo a gaban ka ya ko sarkin garin ku ne yake gaban ka kai ka ki ko tofar da yawo a gaban ka ko da ba ba ba shi ka tofa yawo ba sai ku tofa a gaban sa ai na gafa da sai sun kusan cinye kama sai ka koma gefe ka tofa sai ma za su ce kar ka tofa a gaban ka walakin an ya sari mutum dan tofa ta ɓangaren bangaren hagunsa auta ta kadami ko ko bangaren ko karkashin a ƙasa kenan lokacin da ya shi ne kawai ka tona ka tofa ya ka ruri ko ta gefenka nan ma kar yi tuf wato banda fitan sauti in sauti ya fita zuwa sai kamar kayi magana ne ka dan sake abun da ne kana masallatai irin na da wanda ya shi ne da kasa ko wanda ake cewa zubar da yawo a masallaci laifi ne amma ka faransa ka bunni. yanzu in an ce zubar da yawo a masallaci laifi ne ka faransa ka bunni. in ka bunne mai kai ka kara masallaci ka zanta to da akwai tayi ko akwai kafin kaga sai dai ka fita ka je ka tofa ka tofa a wani waje ko kuma ka wanke in ma tsotsai ya sa kai sai ce summa aka ko bin summa akaza tsarafa ridai ko ta ta kaja biyu ko karkashin ka in ta in ta tona shi kasa sai ka bi irin masallatai na da amma zo akwai taburma akwai kafin akwai tayi za ka tofa a masallaci ba me ya kamata ka yi ka nemo dan hankacin ɗinka ka tofa sai ka rufe in ya zama dole ya ce sun ma'aka ga ɗarafar da'i mazafa sai riƙi wani ɓangare na mayafinsa fa ba saka fi tofi a cikinsa sun marar da babu alabami sai mai da shafi a tashi sai ya nafi ya nuna muku ne da zafi ya zama dole sai ka tofar ɗin. ko ka tofar a mayafinka sai ka nade wani ɗan ɓangare na riganka sai ka nade haka kaga ka ka nade mai kenan shi ka kiɗi fa kada ayu yafalu haka za ko ya aikata amma in abin bai zama da lura ba hakan din ma yanzu wani ya gani kana ya masallaci ya zai tsofi to me ya kamata yi kawai kar ma kai kakin kafin ya fito kai me kamar da shi in kuma ka fito da shi bakinka to abin da ya fi ka haɗe shi kawai maimakon ka tofa shi ko ka nemo wani kai ko yau ko hankali ka ɗauko ka tofa ka daɗe aka ka ka sa a jihun kawai sai a ji cikin jikin da ya Za ya kafa ka haɗe shi duk da yawan ma dai wani zai ci wani abu amma dai ka ne ya yi ka ne ko za ka je masallaci ba a tofa wani abu a gaban alƙibla a masallaci kana gana da ubangiji ta za kana tsofa yau babu da a ciki wanda ta ce fushi da sawabin wani mutafawun alai bukari da mutum suka rawaito shi wal amru bil busati umarni da cewa a yi in ji nawawi umarni da cewa a yi tofa yawon an ya tsari bangaren hagun ɗin mutum auta ta kadami ko kasan dugadugansa ko fi ma iza kana fi indarin masjid imamun nawawi ce fa in ba masallaci ba ne shi kawai ma in ba a masallaci wani, amma ai wancan a masallaci ne ba sai dai masallaci ba irin na zamani su imamun nauyi ba ba irin na wannan zamanin ba mun bayyana ai a masallaci ma za su ya ga wannan to amma sai ya ce fa amma fil masjid amma masallaci fala yabsuku kar fi illa fi sawbihi fi a da, sa irin masallacin mu wannan kar ka tofa don ba ya shi a wajen bare in ka tofa zai za a kunne shi kawai ka tofa a cikin tufafin ka mana ko ka samu hankali ko ni kishin ka a jihun ka in ka san kai mai mura ne sai ka tofa a ciki nan ma babu fitowan wato ainihin sauti sai ka garin ka fita sai ka zuba amma a masallaci a shimfiɗa haka ka tofa yawo gida wannan bai yi ba wannan saboda masallatai sun bambanta na da da na da ne yanzu da da ƙasa ne kawai ka doban ma ka buɗe ma shi kenan ya bi ƙasa kawai karama a gan shi ba amma yanzu ba a shi sa ba wanda ya ma in a masallaci ne karka tofar haka ne kuma masallacin mu nan karka tofar amma daɗin a masallacin ne a masallacin ne to kuma an ce kuskure ne ka ya kaɗi in kun a cikin a ƙasan masallaci ne wal kusaka fil masjidi to tofar da yawo a masallaci laifi ne wa kafaratuha tabmuha kafara ta shine kabuni daga ba yadda ka tofar ba in ka tofar kuma kabuni amma in ya zama lalura aka ce ka tofar ta hagu ko a kasan ka in ya shi ne masallaci wato ba wai ba wai size bane ko tafi bane ko kunshin kuɗa bane ko kuma ka sa a cikin riganka ko a hankacin ɗinka ko wani abu da ka na tifi sai ka yi amfani da shi to duka dai wannan saboda tsabtace masallaci da kuma cewa mai sallah ya sani yana gana da ubangiji ala ne bai kamata ya dinga wasu abubuwan da musu dace ba mai alal ya ce al musalli yunaji rabbahu wa alayhi an yata'ahaba li zalik mai sallah yana gana da ubangijinsa dole ya shiri ya zama mai tsafta saboda gana da ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma tsaya nan wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh